Sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Freedom muryar jama'a ke gabatar da inda Hausawa kan ce wai ƙarshen alawa ƙasa, ma'aikacin lafiyan nan da ya yi wa wata bebiya da ke yi masa aikatau ciki. ya samu gurbin zama a kurkuku bayan da kotu ta same shi da laifi. Shi kuwa wani matashi da aka samu da laifin yi wa kaza fyaɗe yana cikin garari bayan da ya amsa cewar haƙiƙa an samu akasi amma dama can kazar aminu ya saki. Haka shi ma wani gansami bindiga ya sa ya harbe mahaifiyarsa. bayan da ya ce sau shurin masaƙi ana nuna masa ita a mafarki cewar mahaifiyar tasa mai an bankaɗo yunkurin wasu mutane na ƙoƙarin ganin sun karɓe lalataccen maganin nan na ORS da aka yi yunƙurin sayarwa da mutanen Kano domin shigar da shi kasuwa alhalin ya lalace. Kaɗan kenan daga cikin kunshin inda ranka na wannan lokaci sai ku gyara zama domin jin cikakken abin da shirin ya kunsa wanda muke fatan karkare shi da wasiƙar mu takaico. Ku dakace mu. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Nasir Salisu Zango ke muku maraba lalle da sake saduwa a cikin shirin inda ranka wanda masu salon magana kan ce ka sha kallo. Kamar yadda na saba faɗa dai ita duniya juyi juyi ce wai kwaɗo ya tsindima a cikin ruwan zafi kuma dama tirren gini tirren zane domin tun farkon fara wannan shiri na inda ranka kimanin shekaru ashirin da suka gabata muna ta nanata muku cewar shiri ne mai ɗauke da labaru masu ban sha'awa da ban haushi. Don haka idan ka ji wanda ya baka sha'awa ko dariya sai ka yi ka abinka. Haka muke so. Idan kuwa ka ji labarin ban haushi to ka ga mai sauraro abin da nake so da kai shine kawai ka dangana domin dama ai duniyar haka take. ran a sha zuma, wataran kuwa a kwankwaɗi maɗaci. A taƙaice dai yau shirin mai koyan yami ne idan ka ji bawai ko kuma bambara kwai namiji da suna Hajara kawai ka haƙura in za ka ji kawai ka ji. Cikin labaran na yau kamar yadda kuka ji a cikin kanunsu za mu kawo muku hira da matashin nan da aka samu ya yi wa kaza fyaɗe. Amma kafin nan bari mu faro daga Kano wato cikin harabar kotun majistiri da ake wa lakabi da kotun nafi'u inda za mu shiga kotun majistiri ƙarƙashin mai shari'a Haulat Magaji. domin kuwa an kawo ƙarshen shari'ar nan da ake tuhumar wani jami'in lafiya da ke aiki a asibitin dawakin tofa a baya kafin a yi masa sauyin matsuguni zuwa asibitin ɗanbatta wato dakta Muktar Sabo ko dai ba dakta ba ne abin da ake kiransa kenan tunda dai ma'aikacin asibiti ne. Tun a shekarar dubu biyu da goma sha bakwai ne ake tuhumar mintari da laifin yi wa wata bebiya mai shekaru goma sha hudu a wancan lokaci ciki bayan da ya hilace ta lokacin da matarsa ta tafi unguwa. Bebiyar dai ta kasance tana yi masa aikatau ne a gidansa inda ake biyan ta naira dubu ɗaya kowane wata. An dai gabatar da mintari sabo bayan kammala binciken 'yan sanda a Bamfai. Kuma yayin da ake shari'ar an gabatar da shaidu ciki har da ita bebiya wacce aka yi wa hawan hawa wajen karɓar shaidarta. Domin sai da aka nemo kurma mai jin yare biyu wato yaren kurame na gargajiya da kuma na zamani da ake koya a makaranta. Sannan kuma aka nemo mai ji masanin yaren kurame na ishara. wanda shi wancan kurma masanin yaren kurame hawa biyu shine yake fassara bayanan ita wannan bibiya ga wancan masani mai ji shi kuma yana yi wa kotu bayani a ƙarshe dai an samu dakta mintari da laifin yi wa wannan bebiya ciki har ta haife ɗa yana nan yana yawo abinsa kuma da yake duk ɗa na gidan ubansa ne tun lokacin da aka haifi wancan jariri kakanninsa suka raɗa masa sunan wanda ya cikin wato dai mintari yayin zartar da hukunci mai shari'a haulat magaji ta ce ta same ka kai mintari sabo da laifin yi wa yarinya ciki ba tare da an biya sadaki an yi zawaitu iyaha ba kuma an same ka da laifin karya wa yarinyar irli ba tare da lissafi ba don haka an yanke maka hukuncin zaman gidan gyaran hali na shekara guda ko kuma ka biya taron naira dubu ɗari biyu haka kuma an ɗora maka biyan yarinyar kuɗi naira dubu ɗari biyar na ci mata zarafi da kai kuma abin ka da mai sukuri tuni dai tari ya biya wannan kuɗi haka kuma kotu ta danka kuɗin a hannun lauyan kare bari adama wato barisa yi sha'u sani yan kuzo wanda shi ne ya ringa yin tiritiri akan maganar Abdullahi Lawan shaƙiƙi ne ga wannan bebiya ya bayyana jin daɗinsa bisa yadda gaskiya ta yi halinta. Duk da cewar sun shafe shekaru shida suna neman haƙƙin wannan baiwar Allah ‘yar uwarsu. alhamdulillah kuɗi dubu ɗari biyar suna na a hannun lauyan kare haƙƙin ɗan adam mu dai sai dai mu taiwa allah godiya da dukkanin wanda suka ba da gudunmuwa wakilin mu muntari ilyas dumbulin ya yi ƙoƙarin ji daga bakin shi dr muntari amma ya ce ba zai ce komai ba sai lauyansa ya zo kuma har ya bar gun lauyan bai zo ba domin dama a yau lauyan bai samu halartar kotun ba to yanzu abin jira gani shine tun da kotu ta tabbatar cewa mun tari shine ya aikata wannan laifi har ma kuma gashi an samu ciki to ina makomar shi wannan jariri wanda yanzu ya fara girma tunda ya kai shekara shida kuma gashi bai ji ba bai gani ba amma matsalar ka iya damunsa idan ya girma wannan dai shine abin da ya kamata malamai su zauna domin kamo bakin zaren Allah ya kiyashe mu To lalacewar duniya dai kullum ka ji labari mara kan gado wani ma ka rasa dalilin yinsa. To wannan dai labari ne da ya shiga irin wannan rukuni amma darasin cikinsa shine abin dubawa. Domin yayin da ake ta kira ga iyaye su kula da 'ya'yansu domin killace su daga sharrin masu fyaɗe. Yanzu fa ba wai yaranku kawai za ku kiyaye ba har da dabbobinku. Domin kuwa matashin nan da aka kama a jihar Adamawa yana yi wa kaza fyaɗe. ya bayyana cewar dama can ai sun daɗe da wannan kaza. To amma ya ce zai kiyaye gaba a zanta wasu da wakiliyanmu da ke Adamawa Fatima Yola wannan matashi mai suna Lawal Modi ya bayyana yadda wannan abin takaici ya faru. Ban ma fara wahi ta jan fito da shi kaza waje he ta kira yan makota shine ya muka je police kafin matan ta shigo me kake so kai da kaza ina so in saka ne shine kawai abin da zan yi da ita wannan kaza kan ta mutu to waye ya koya maka yadda ake wallahi babu wanda ya koya mu wallahi tallahi babu wanda ya koya mu kawai dai jaruba ce kawai da dace wallahi kuma in Allah da bazan ta sake ba in Allah ya yadda to Allah ya kiyaye SP Suleiman haya Ungroje shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta Adamawa ya bayyana cewar su da kansu sun yi mamakin wannan fasadin fil ardi yana mai bayyana yadda lamarin ya zo hannunsu. To a iya sani na dai ba mu taba samun wanda ya ci ma kaza ko kuma zakara cin mutunci irin wannan inda wasu suka yi ma awaki wasu kuma su yi ma tumaki haka to amma kan zakara wannan ne na farko al'umma su sani abu dai wanda ya saba ma doka kulliyomin ba za mu yi ƙasa gwiwa za mu yi tabbata yi ma kowa hukuncin da ya dace sannan kuma za mu kira su guji aikata duk abin da ya saba ma doka. To Allah ya kiyashe mu da damalmalewar zamani irin wannan. To har yanzu ne muna Adamawan inda shi ma wani gansami mai suna Sadiq Idrisu ya shiga hannun 'yan sanda bayan da aka tuhume shi da laifin amfani da bindiga wajen harbe mahaifiyarsa. Wannan matashi ya shaida wa kakaki rundunar 'yan sandan jihar cewar mafarki ya yi ana gaya masa cewar mahaifiyar tasa mai ya ce, kuma ya ce ai har an taɓa samun rikici da ita a kan maita. Ga dai wannan bayani da ya yi mara daɗin ji, shi ma dai sai a karɓa da haƙuri. Na kashe mahaifiya na saboda ta fito min a yanayin maita. don ana magana mai ta akanta ya kai shekara biyu sannan kullum ina firgita in je in same su in giya musu me yake faruwa a gidan nan don in na firgita in na ta bindiga na wata rana in ido na ɗaya ya ja sai in tambaye su me yake faruwa a gidan nan ba sa giya mini dama na taba yi mafalki an taba giya min cewa maiya in ta fita tana bar wanda suke kwana tare tabbacin wannan abun shi yasa ni na dauko bindiga na zo da gudu ba a kira ni ba har na shiga ta dangan nan na zo zuwa cikin ɗakin nan na zo duba mamana shi ma kan wannan abin takaici mun zanta da kakakin rundunar ta 'yan sandan jihar adamawa sp suleiman yahaya ya kuma ce tuni kwamishinan 'yan sandan jihar ya ba da umarnin duba kwakwalwar wannan ɗan ragabza domin tabbatar da saitin kwakwalwar kafin kuma a gurfanar da shi a gaban kuliya. rundunar 'yan sanda muka samu korafi daga mazaunan wani ƙauye mai suna boga a nan karamar hukuma na gombe nan take kwamishinan 'yan sanda na jihar adama cp Fulabi babatola ya ba da umarnin fada da bincike tare da nufin cika hannu da wanda ake tuhuma allah cikin ikonsa mu muka cika hannu da shi kuma ya tabbatar mana da kashe mamar sandi masu shirin inda ranka kuke saurara daga nan freedom radio muryar jama'a To madalla. Filin inda ranka ya ban kaɗo wata murmura inda ake ƙoƙarin amfani da kuɗi masu gidan rana wajen fitar da wani lalataccen maganin ORS wato ruwan gishiri da sukari da aka shigo da shi jihar nan da zimmar sayarwa da mutane waɗanda ba su ji ba ba su gani ba. Idan mai sauraro bai manta ba, amin yi ta bibiyar wannan labari inda wani ɗan jihar Anambra ya shigo da wannan kaya da aka sauya wa lokacin aiki bayan da ya riga ya yi espaya kuma ya shigo da shi mota mota zuwa Kano. amma albarkacin addu'o'in magabata sai gashi balli ya tashi da fara dai an samu wasu hukumomi da suka yi yunkurin karɓarwa wannan mutum kayansa amma kuma sakamakon ƙoƙarin waɗansu jajirtattun samari da wasu ma'aikatan hukumar lura da haƙƙin masu sayan kaya wato consumer protection council ya sa dole aka kwaso waɗannan lalatattun kaya aka jibge su a rumbun ajiyar kaya na consumer. sai dai abin ka da karfin kuɗi wata majiya mai tushe ta shaida wa inda ranka cewar ana nan ana son amfani da wani katon ofis wajen ganin an ɗauke kayan daga kwanzuma an kai su wani gun daga can ne ake shirya yadda za a mayarwa da wannan mutum kayansa ya kai kasuwa ya sayarwa da mutanen da basu ji ba basu gani ba maimakon su sha magani sai su sha guba. wani lamari babban abin takaici ne da ke nuna yadda aka raina jihar kano ta yadda kowane shirme aka kawo kano ake kawowa a kai kasuwa Yanzu haka dai akwai bukatar gwamnatin Kano musamman ma kwamishinan lafiya da ya duba wannan magana ya kuma tabbatar da cewa an yi wa mutanen Kano adalci. Da dai gun da aka ci gaba ne sosai shi kansa wannan mai kaya ai da yanzu yana hannu amma abin mamaki yana nan yana yawonsa yana busar iska yana ma kokarin a bashi kayansa. To kyauta. Daga babbar kotun jihar Kano kuma an gurfanar da ɗan nawaƙun nan da ake zargi da wani ɗan bijilanci wuka a ciki har sai da ya fito masa da hanjinsa waje wakilin mu aminu abdu baka noma yana da cikakken bayanin da ma ƙarin wasu labaran gwamnatin jihar kano ce da ta gurfanar da bawu ya'u a gaban babbar kotun jiha mai lamba sha hudu da ke zaman ta amila road lawan gwamnati ko mai gabatar da ƙara bari salami da abba sauran ɗinki ya karanto masa kunshin tuhumar amma nan take musanta mai gabatar da kara ya roƙi kotu ta ba su wata rana domin gabatar da shaidunsu shi kuma wanda ake tuhuma barista al ahmad bai yi suka ba amma ya roƙi kotu da ta umarni a bashi takardun da za a gabatar a gaban kotun da ƙarshe kotun ta aike da masu bawu zuwa gidan gyaran hali har zuwa ranar 28 ga watan biyu na shekara ta 2024 tun da fari dai ana zargin masu bawu da cakawa kamalu wuka a cikinsa har sai da hanjinsa ya fito akan wata sa'in sa da ke tsakanin su Bayan fita da kotu filin inda ranka ya zanta da layin wanda ake tuhuma barista Ahmad Ali ya kuma karin bayani kamar haka. Kamar yadda yake a doka an karanta mai kuma ya musanta. Kotu ta ji haka su lauyan gwamnati ya riko cewa a ba su lokaci su zo su gabatar da su so don kotu ta ji shari'arsu. Shi ma mahaifin Kamalu wato Malam Sadiq Suleiman Lambu ya yi karin haske bayan fitowa da kotun. akwai wani yaro misbahu ya'u wanda ya same shi ya bubbuga masa wuka har guri bakwai mu mun fidda ran sama a wannan lokacin sai Allah bai karu kwanansa ba mu dai muna kira da kotu mai adalci da abin da ya zo gabanta za ta yi ya kokarinta akan tabbatar da adalci kuma muna sa ran haka mun yi kokarin jin daga bakin lauyan gwamnati amma yake cewa komai A wani labarin kuma da kotun shara musulunci da ke zamanta a PRP karkashin jagorancin mai shara Nura Yusuf Ahmad. Kotun ce ta yanke wasu matasa hukunci bayan samun su da addabar mutanen unguwar Badawa wajen balle musu shaguna. Tun da fara da 'yan sanda ne su gurfanar da Kazim Ibrahim wanda aka fi sani da Boka da Muhammad Aliyu wanda aka fi sani da Arne da kuma Ammar Jihad wanda aka fi sani da Ajebo. Bisa kushe tumar haɗin baki domin aikata laifi da fasa shago da kuma sata. Mai gabatar da ƙara Aliyu Abidin ya karanta musu kunshin tuhumar kuma dukkaninsu suka amsa laifinsu. Kotu kuma ta yanke musu hukuncin ɗaurin wata shida ko tare naira dubu goma goma a laifi na farko. Laifi na biyu kuma ɗaurin wata uku babu zaɓin tara sai laifi na uku za su kwashe shekara ɗaya ko biyan tarin naira dubu talatin kotu kuma ta umarci su maiwa da mai ƙara kuɗaɗensa. Tun da fari dai an same su da zuwa shagon wani mutum mai suna Awon Nasir Badawa suka kwashe masa kayayyaki da kuɗaɗe na kimanin kuɗi naira dubu ɗari uku da hamsin da bakwai. Hakan ya sa a gurfanar da su tare da yi musu wannan hukuncin. To Allah ya kiyashe mu. Kafin mu je ga wasikar mu ta kai ga takardar neman taimako ta wata baiwar Allah mai suna Habiba Hassan wata ke neman naira dubu talatin ciko na aiki da za a yi mata. sai kuma takardar neman taimako ta wani bawan Allah mai suna Abdulkarim Sani wanda shi kuma mahukuntan asibitin koyarwa na Malami Kano ke neman naira dubu hamsin domin kulawa da lafiyarsa sai kuma takardar neman taimako to ta baiwar Allah da ke neman naira dubu sittin da biyar bisa aiki da za a yi wa mijinta na mafitsara ita ma ta ce ba su da hali don haka suke roƙon bayan Allah a taimaka. haka kuma muna kiran abdulkadir haladu tsanyawa da su bai ha aminu karfi da lawali nusa gaida da sani ibrahim shamaki da inuwa hassan dan madami da habiba sha'ibu dan musa sai kuma zainabu Saini gunduwawa da hassana sabi ilawal da Aisha baffa dan marke da kuma salisu ahmad kafin ciri dukkaninsu idan sun ji sai su shigo a gobe da misalin karfe goma sha biyu na rana gidauniyar nan ta arziki irin albarka wato gidauniyar tallafawa mabukata da marasa galiyu ta marigayi Alhaji sila Galadima Garo ta share musu hawaye. Ubangiji ya ji kan marigayi sila Galadima Garo ya albarkaci zira'arsa ya karo arziki mara yankewa a gidansa. Wannan abin alkari da cibiyarsa take yi na shiga lunguna da saƙo wajen tallafa wa mutane da kuma biyan kuɗaɗen marasa lafiya. Allah Ubangiji su wata ala ya nuna masa abin arzikin a cikin kabarinsa. Allah ya albarkaci zira'arsa. Haka zalika wani bawan Allah ya aiko da naira dubu ashirin ya ce a duba mara lafiya da ya cancanta a biya masa. Saƙon ya iso Ubangiji maka sakayya da gidan aljanna albarkaci zara'a ya ƙaro arziki mara yankewa a gidanka. Yanzu kam lokaci ya yi da zinnira garba Ladi za ta shigo domin karanto mana wasiƙar ta takaico. Ina da ɗabi'ar ƙin shan magani wanda duk tsananin ciwo zai yi wuya in sha masa magani na gargajiya ko na bature. Haka zan ta rashin lafiya har na warke. Ina da yara waɗanda suke kula da ni duk tsadar magani, in dai an rubuto sai sun siya sai dai in kisha Haka suke fama da ni tun mahaifinsu na raye. shi ma ya yi fama har ya gaji. Kwatsam wani lokaci ina fama da wata matsananciyar rashin lafiya aka kwantar da ni a asibiti kuma a wannan lokaci ne aka gano ina ɗauke da ciwon siga. Har ya ci na sosai domin kuwa ya fara huda wasu sassa na jikina. Aka ɗora ni akan magani duk sanda suka siyo min magani sai in ɓoye ana ta magani amma ciwo na ci gaba mai sauraro in takaice maka zance a yanzu dai ciwo ya ci ƙarfi na har ta kai an yanke yanke min kafafuwa ni da kaina na san zai yi wuya in kai labari. Shi yasa na ce bari in baku wannan labari domin ya zama darasi ga 'yan uwana masu kin shan magani. To an gaishe ki zinnera kuma gani ga wane ya ishi wani tsoron Allah. Duka-duka kuma da wannan ne shirin ya zo ƙarshe. A madadin dukkanin abokan aiki Aminu Abdu Baka Noma Yusuf Bala Abdullahi da Samira Sa'ad Zakirai sai kuma Zainab Aminu Bakuri, Abdulrahman Ado Babai sarrafa na'ura don sada da ku Nasir Salisu Zango a madadin Bashir Sharfudu da ya lura da shirin nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.